muna nan masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da ke sakkwato kuma muna cikin farko-farkon suratul ma'ida surar da ta zo ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai jarir ibn abdullahi bajali lokacin da ya ce ya ga manzo Allah yana shafa akan kufi sai wani ya ce masa wannan kafin suratul ma'ida ta sauka ko bayan suratul ma'ida ta sauka sai ce ainihin musulunta ba ma sai bayan saukar suratul ma'ida sai aka ce tsakanin musulunta sa da rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kwana arba'in ba kaga kenan suratul ma'ida ta zo karshe karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa aka rasa wannan tambaya wannan shi ne abin da karatun mu ne zai bada amsa daga aya ta shida ne ba daga aya ta shida da zamu tashi wanda ta magana game da alwala da taimama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وإن طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم tana daga cikin ayoyin da malaman ulumul qur'an ke kira al-ayatu safariyya wai malamai sukan kokari su gano wacce aya ta sauka ana zaune gida wacce ta zo ana wurin tafiya wacce ta zo da daddare wacce ta zo da rana wacce ta zo ana birni wacce ta zo ana ƙauye da sauransu da sauransu yana cikin lataif ulumul qur'an wanda in ka karanta al-itqan fi ulumul qur'an na al-hafiz suyuti za ka ga ya to wannan aya ba gida ba ana gida ta sauka ba ana wurin tafiya me yasa ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan sa ta dawa daga wurin jihadi yana kusa da shiga madina sai aka sauka aka huta aka yi rurumi a cikin dare da nufin a gangaro a yi asuba cikin madina ana haka za a tashi sai sarkan na aisha ta mace bisa ga hukuncin allah wannan ya zo bayan ga zotul muraise yakin da da aka je ni na aisha ta tafi ban ba haya cikin daji ko da ta dawo an tashi an yi tsammanin tana cikin haudar tana cikin rumfar rakuminta sai aka tafi aka barta sai wannan bawan allah ya taimaka mata ya kawo ta gida sai aka masa kazafi da ita abu ya zama musiba ga musulmi manzo Allah kwanansa hamsin yana gaba da nan Aisha bai mata magana har rashin lafiya ta yi ko sannunki bai ce mata abin ya zama musiba ga al'ummar musulmi sai da alkur'ani ya saukai kuran yadda wannan bala'i to sai ga wannan kuma yanzu san ta tabace gashi ana son tafiya sai da abubakar ya zo yana ta faɗa ita kuma ga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwanta cikin jikinta har ya bacci ana can ana neman sarka sai da na bakar ne aza mata fada ke duk an ka sashi ta yayi kullum ke ka kawo jidani ke ka tsaye da mutane wa ana haka har alfijir yake to ba a ga sarka ba balle a tashi manzo Allah ce ga ta an gani a wuce shi kuma manzo Allah ya baccin sa da sallallahu alaihi wasallam ya farka asuba ta yi ko da aka diba inda aka sauka ba Allah sai Allah ta ya saukar da wannan aya cewa in ba a samu ruwa ba a yi taimama to sai duk al'umma aka ji daɗi sai aka cewa kenan yanzu duniya ma ta samu sauki ba gare mu kaɗai ba har ranar tashin kiyama a dalilin na Aisha an samu hukuncin taimama sai sai na bakar da yana ce ya kware irin albarka sahabbai wani sai aka zo ana ta mata fadanci ana mata magarganu masu daɗi cewa wannan jinkirin naki ya zai mana alheri wani hukunci Allah ana ɗaga raƙumi sai gasar ga ƙarƙashin raƙumi kaga ina masu tunanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya san gaibi kamar wanda Allah ya sani ya san gaibi wahal da mutane suna ta yawon neman sarƙa ga tare da ƙarƙashin raƙumi kaga koko ya san gaibi shekaran jiya ya kwana hamsin yana gaba da matashi akan kasafin da an kai mata bai san gaskiyar magana har ya zo ya zaunar da ita ya sha toka sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayhi wa in kunti mubarra'atan fa sayyidu illa wannan abin da ake faɗi in gaskiya ne ki tuba ga Allah shi ya shawara da nake baki in ko ke san baki ba to Allah zai barantar da ke duk manzo Allah ya san barantar ta ce ki wannan magana to kaga buluwi ne kawai kokarin a wuce gona da iri a ɗauke manzo Allah daga inda Allah ya aje shi aga shi ga makamin uluhiyya makamin Allah wanda ko alama wannan kuskure ne babba to amma akwai wani abin nazari game da wannan aya bari mu karanta nassin ayar mu abin da yace sannan mu dawo maganar ya kai ta zamo sai yanzu ta sauka ana karshen addinin musulunci kuma ana karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al wannan iyakar duk alwalar da muke ku ga iyakar maganar kenan ya ku waɗanda suka yi imani idan kuntum ila salati in kuka tashi zuwa sallah wai in kun yi niyyar sallah ba in za a yi kama ba in kun tashi zuwa masallaci ko kun ɗauri an niyyar tashi sai ku yi sallah to ku fara zuwa ku yi alwala ya za a yi alwala Allah ya ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bah farillai kawai Allah ya faɗa guda wanke ku. wanke hannayenku zuwa ga wato gaban abin nan gwiwar hannu sannan ku shafi kawunanku ku wanke kafafu zuwa idanunsu abu nawa kenan a to an ce farallan alwalai guda bakwai na ina ka samu uku e eh, alkur'ani ya faɗi amma ana iya samu sauran uku ko cikin ƙur'ani ko cikin hadisi saboda misali ka ga niyya innamal a'mal binniyat komai bai yiwa sai da niyya don haka ta shigo da kanta nan ko ba a ta ba ta shigo to sannan misali jerantawa in muka lura kai shafarsa ake yi ko hannu fa kafa ba to ya aka yi kai ya shigo tsakanin hannu da kafa abinda ake wanki ba a jera su ba aka kawo wanda ake shafa tsakani ya nuna da gangan haka ake son a jera su kaga jerantawa ta zan fara dike to abinda suke ce wal fauru da gaggautawa ba wai ana nufin ka gaba gaggawa a ana nufin kar ka zo ka wanke ka wanke fuska ka tayyarka ka yi wata lalura an jima ka dawo ka wanke hannu can bayan minti goma ka shafa kai dole ka yi ta lokaci guda saboda Allah ta'ala ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulukum tare ake so ayi kaga gaggautawa ita ma ta zan bari lakin to bar lai sun yi tutai magana sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnata sunna dama kuma wata hikimar ubangiji ita ce abubuwa guda uku ne annabi ya zo da su na sunna gabanin wannan a gabanin a fara farilla duk suna da alaƙa da farilla kaga na farko dai wanke hannu za a yi ko a kira sunan Allah sannan sai a yi sai a kurkura baki sannan sai a yi sai a shakarwa da me ake yin alwala da Allah ce fasilu wujuhakum bima bilma to wannan ya za a yi mu gane in yana alwala ko bai sai mun tabbata ruwan bai gauraya da wani abu ɗanɗanonsa bai canza sa bai canza sa bata canza kaga da ruwa ka wanke hannunka in akwai algarura kana gane kuma ka gane in ruwan mirin ne za ka gane kuma zaka ka gane to in a kaddara a'a kalar salahiya lau take amma wani abu ya shiga ya canza kana kurkura baki za ka gane sa in bai alwala ko to haka in ga ƙarshen sai yake da matsala wurin shakawa za ka gane su kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan abubuwa shi yasa malaman malikiya suna cewa sunna ne amma ina jin da hanabila amma da shafi'iyya da hanafiya suna ganin ma ai wajibi ne su waɗannan abubuwa tun da baiwa ka zo laula kai ka fara daga fuska sai bai dan a gari yan shi'a ɗaya kakarai saboda ne saboda su kullum suna su saba musu suka ce mu mun tsaya da qur'ani to ai qur'ani ta ku jawo hadisi ku hada da shi ko Allah ta'ala da saukar da alqur'ani sai ce ko ya fahimce shi yadda yake so cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da qur'ani don ka musu bayani to annabi ya bayani kun ce ba ku son bayanin sa sai ce a mu ba annabi muka ki ba mutanen banza nan da aka tare da shi awa mutanen banza waɗanda shekara 23 yana tirenin to wa kuke so ku ce mutumin banza kenan surukan nan nashi iyayen matan shi mazajen 'ya'yan shi dangin nan nashi waɗanda shi ke ɗaura musu aure shi ke zana musu suna shi ne shugabansu shi ne limaninsu shi ne kwamandansu shi ne mai gidansu shi ne alƙalinsu shi ne muftinsu su ne mutanen banza ta wakwai su kuce mutumin banza ke sau da haka alaɓa ga sabara ne a halbi bari ai shi a manzon Allah suke faɗa da shi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai yiwa kai to kai tsaye ka taɓa manzon Allah ya kyale ka sai suka ce to mun san makama ai mun san makasar bari mu koma ga sahabbai sai suka da suka dibi manya-manyan masu daraja manya-manyan surukan shi guda hudu sai suka ce bari mu dau guda dai mun zubar gaba ɗaya akwai matsala sai suka zubar da abubakar suka zubar da umar suka yarda usman sai suka ce sun rungume aliyu aliyu nan suna kawai suna dagawa har sai ya kai sama sai su saki wa faɗi ƙasa kwarai wani lokaci darajojin a sai ga an ɗaga shi sama an buge ya faɗo ita ma na da fati da haka to wadda ake so a ce tana da daraja amma sai aka ce ta je ta yi faɗa da da surukin ubanta a kasuwa don neman kuɗi wuri a tabbatar da daraja ta biya kai an zubar da ita an ɗaga ta sama an buge kasa. wannan ba shi da mu bai zo abin da ya dame mu cewa alwala yadda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta da ita kai waje yi ta akwai hadisai da malamai suka kawo a cikin umdatul abbad janabi usman ya kawo su kafin nan akwai su cikin bulugul maram akwai su cikin muharrar na ibn abdul hadi akwai su cikin muntaka al muntaka na kakan ibn taymiya ba ba ibn taymiya ba babansa ba kakansa wanda shaukani ya ma sharhi mai shi subulus salam sharhi eh, a al-awtar kai bi sharhi muntaka al-akhbar muntaka muna da shi yanzu haka to eh, wannan ayar sai ta zo da bayanin yadda ake alwala amma abin lura a da yake kullum ina ce mana in mun zo ga karatun Qur'ani mu rinka tadabbur mu rinka tunanin abin da ke cikinsa mu duba siga yadda Allah ya faɗi abubuwan sai idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku fuska ba sa mata iyaka ba sai da ce fuska mana kenan kowa ya san fuska me fuska abin da kake fuskantar mutane shi shi yasa malamai suka ce in kana da gemu tari to saman sa in ka wanke ya isa amma in kana da dan kaɗan to ka goga harshen ciki domin kana fuskantar mutane har da haɓaka amma mai babban gemu irin usama bin laden to shi wannan in ya shafa sama ya isa amma mai dan kaɗan sai ya goga haji alwujo ma tuwajihu ma yuwajahu bihi nas abin ake fuskantar mutane to nan sai malamai su ce to daga kunne zuwa kunne daga madiga zuwa ƙasa na ba kaga shi kenan kaga qur'ani bai ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza amma da yazo ga hannaye sai ce wa aydiyakum sai ce ilal barafiq su ku hannayen ku wanke su zuwa ga murafiki zuwa ga gwiwar hannu saboda me saboda hannu gaba uku gare shi ita fuska guda ce amma hannu gaba uku gare shi kaga kuɗi wannan menene hannu ne kaga zira'i menene abin nan abin nan marafiki shi ma hannu ne to ka faɗa ba da hannu ne to amma asali in aka ce hannu to na farko ake fara shi yasa da Allah ta'ala ce as-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahu ba wuce nan ba inda yana son a yanka har sama sai ce a yanka har sama to ka ganin da Allah ta'ala yake so ya haddade sai ya ce ga iya inda yake so abin nan wa arjul wa aydiyakum sai ce ila al har ku kai ga idanun idanun hannu idon hannu to anan kuma sai malamai su zo su ce to to nan nan shi ma sai an wanke ko kuwa an kai gare shi a tsaya ba sai an wanke shi ba wannan kuma magana ce ta larabci domin ila takan zo ta shigar da gaya takan zo ta fitar da gaya kaga misali da Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sai da ya shiga masjid al-aqsa ko bai shiga ba kaga kenan gaya ta shigo sai da ya shiga sai da ya ba annabawa sallah a cikin masallacin to da Allah ta'ala ya ce wa kulu wa shrabu thumma atimmu siyama ila layl ku cika azumi har ku kai dare sai dare ya shigo in ka ce haka kenan dole a yi dole a haɗa azumi da babu sauri kenan babu gudun ba in ka ce dare na cikin azumi akwai matsala kama wadda rishiyar karewa azumi yana kama an fita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala an-naharu min hauna ibn idza adbara al-laylu min hauna wa aqbala an-naharu min hauna faqad afṭara as-sahib in dare ya gabato ta nan rana ta ko ta faɗi ta can to mai azumi ko ya ci ko bai ci ya buɗe baki azumi ya ƙare abin da yake nan ba ibada ba ne me sunan kamun baki bayan faduwar rana bid'a ake yin shi'a kenan su kullum sai su saba ma musulmi su ba su buɗin baki da aka ce sai sun bari duhu ya sauka saboda kwaikwayo da hudu to kaga yanzu nan ila ta shigo da gaya nan ila ta shigo da gaya to a wannan aya fa gaya tana ciki ko ba ta ciki kaga dole a samu sabani wannan shi yasa akwai sabanin da a musulunci ba a iya kauce masa saboda nassin kansa yana ya ɗaukar sabani da haka wasu malamai suka ce sai an shigar da shi wasu suka ce ba a shigar da shi to in an koma ga sunna za a samu nusus da za su karfafi wannan ko su karfafi wannan mafi rinjayen da malamai suka fi karfafawa shine cewa shigar da gwiwa din hannun gwiwa yana ci gwiwar hannu yana ci sannan Allah ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum igsilu wujuhakum ba iya wa arjulakum wa aydiyakum ila al-marafiq nan sai aka ce wamsahu bi ru'usikum kaga nan ma akwai matsala saboda da Allah ya so yana ita wamsahu ru'usakum ku shafi kawunan dala muna da sauran sabanin ce mu shafi kai kowa san gaba kira a shafi kai ba sai ce wamsahu bi ru'usikum ita ko ba tana da mashiga iri iri cikin larabci na tsinto muku guda goma cikin littafan nahawu ku saurara ku da farko ba'un takan zo bi ma'anar isti'ana neman taimako Min muke ta bismillah me ma'anar bismillah ina neman taimako da sunan Allah ko kuma ka ce misali katabtu bil qalam na yi rubutu da me ni na yi rubutu amma me ya taimaka mini rubutu alqalami takan zo li ta'diyatil fi'l yanzu misali kana ce zahabtu ila masjid ko zahabtu ila suq zahabtu ila mustashfa ni na tafi da kaina to in ka kama wani ka kai shi ba sai ka ce zahabtu bi malam abubakar gani na tafi da shi ta'diyatul kayi na uku takan zo bi ma'anar ta'wil musaya sai ka ce bikan ishtaraita nawa ka sayi wannan nawa ka bayar ka musanya aka baka sai ka ce ishtaraitu bi 50 naira kaga bawa nan me ma'ananta al'iwa musaya ba'u kan zo lil iltisaq tare kamar ka ce marartu bi fulan na shuɗa ta inda wane ki na je wurin shi na wuce iltisaq takan zo da ma'anin ma'iyya iltisaq su fahimtar larabci suna ganewa gogayya almaiya ita ce tare kamar ka ce bi'tul baita bi asasi na sayar da gida da duk abin da a cike shi kaga bawa nan mai take nufi gidan tare da kayan sannan ba takan zo da ma'ana min takan zo da ma'ana an misali min kana ta sharibtu bi ma'i zamzam ai min ma'i zamzam misalin an alƙur'ani ya zo cewa sa'ala sa'ilun bi azabin ai an azabin waƙi'in sa'ala anil azab sai aka ce sa'ala bi azab kan zo da ma'anan zarf me zarf yanayi misali na lokaci ko na zamani kamar yadda Allah ta'ala ce subhanallahi asra bi abdi sai ce laila da daddare inda ba qur'ani bane kana cewa bil laili kuma ka ce jitu bil zahabtu bin nahari kaga ba'u ta zama bi ma'ana ta kan zo da ma'anin asbab dalili udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ay bi sababi a'malikum kan zo da ma'anin al-musahaba abu biyu a gwama su abinda Allah ta'ala ce fasabbih bihamdi ربي shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai tasbihi ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi sai ya gwama su tare to ba'un din da take daukan ma'anoni iri iri iri sai Allah dauko ta ya samu ne taurin shafar kai sai ce wamsahu bi ru'usikum ta yanzu me yake yi kaga dole ne ma a samu sabani shi yasa muka ce a cikin sabanin malami akwai da ba iya kauce masa sabanin da ake iya kauce mu shine wanda bid'a ta kawo da wanda saurayi ya kawo kuma da mun bid'a tare da saurayi inda duk kasancewa jagoran musulunci shine qur'ani da hadisi to matsala ta fara rikewa inda duk kasancewa qur'ani da hadisi sahabbai da magabatan farko su ya kamata su fassara mana su kaga ka kara rage matsala inda duk kasancewa la qiyasa ma'an nassi in Allah ya faɗi ko annabi ya faɗi ba a sauraron maganar wani kaga duk rikici ya rage to rikicin mu daga nan yake taso amma in muka zo cikin nasi akwai abubuwan da ba mu iya warwarewa kai tsaye to irin waɗannan su ne aka ce saɓani wanda aka ba da izini a cikinsa to idan muka yi wannan saɓani sai kowa ya fahimtar da wani ya fahimtar da ɗan uwansa abin da ya fahimta kuma ya yi aiki da abin da ya fahimta wanda duk an bisa sawaba yana da lada biyu wanda an bisa kuskure yana da lada guda kuma kuskure shi Allah ya yafe mashi amma in muka sa so rai misali ga aya ta yi nan hadisi ya bi ta ni na ce aya nan yi kuma sai a ce ni mu ci yana da lada lajtihada hada ma'annas in qur'ani ya faɗi ko hadisi ya faɗi babu sauran magana ijtihadi to saboda haka a takaice malamai na da mazhabobi daban-daban game da shafar kai akwai masu cewa dole sai an game kai gaba daya al-imam abu hanifa ya ce wannan imam malik ne dama shi kun san sahibul ihtiyar rahmatullahi ta'ala alaihi shi a dai tsaya a yi abin da an kewaye an kai karshe shi yasa mazhaba sana daga cikin mafi karfin mazhabobin nan guda to sai imam abu hanifa ya ce a dai shafi rubu'i tunda da ya ce bi rusukum to ya ba duka bane ba al shafi ya ce a ko gashi fara guda ba irin wannan safariya za ka raba shi tun da duk nassin guda ne shi ne ake safari a ƙasa to da Allah ta'ala ya ce wa musahu bi ru'usikum sai ce wa arjulakum su ma sai ba su ne ce ilal ka'abai domin ba ce nan ba to wani sai ya kai da ƙogo ya ta wanke kaba har ya kai da ƙogo kar ku yi mamaki abu huraira in ya wanke kaba sai ya kai ga gwiwa in ya wanke hannu sai ya kai ga damtse amma kuma na abin ban sha'awa ɓoye rake bai bayan alwalar gaban jama'a saboda mai saboda ba nassi ba ne yana da nassi yana da ijtihadi nassi baya koyon su faɗa mutane amma ijtihadinsa to koyewa yake saboda ya zan abin dariya in ma yana yi yara sai su kushe da dariya ana alwala a kawo ga dantse nassin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tablughu al-ilyatu min al-mu'min haythu yablughu al mumini zai zo da ado ranar alkiyama iya inda ruwan alwala ke kai ah, to wa zai koya mana inda ruwan alwala ke kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to shi Abu Hurairah da ya rawaito wannan hadisi da kai hadisin da yake cewa ah, inda ummati ya tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athar al-wudu aka ce ya zaka gane al'umma ka cikin jama'a sai ce ai idan kana da dawaki idan akwai dawaki bakake irin kai ko dokin ka da kafafunsa da hannuwansa da goshinsa duk farare ne kana gane shi ko baka gane shi aka ce yace eh, to haka zan gane al'umma mata saboda wuraren alwala haske suke ranar alkiyama to nan sai abu rana zo da nasa ishtiyari sai ce fa manista ta an yi tila minkum falefat duk wanda ya samu ikon ya ƙara haske ya yawa to ya ta ƙara a ganin sai da abu rana ishtiyari kuma bila shakkin abu huraira ya kure radiyallahu anhu domin ko inda daidai yake da annabi zai fara shi inda daidai yake da manya mayan sahabbai da suka gabace shi su abdurrahman bin auf da sun yi inda daidai yake kai da bai boyo shi ba boyewa yake radiyallahu anhu arda wannan shine tabbata maka babu mai asubi ci wannan al'umma sai manzo Allah inda ya zanne mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bude zanin ka ya bude yayi masa addu'a inda ya zan shi ma yana kuskure a addini kuma a gano kurinsa to ba wanda ya isa ka shi baya kuɗi ka ce mu aje hadis sai mu kama shi bai yiwa babu shi babu shi a addini to sai Allah ta'ala ce wa arjulakum ila al kaaba nan ma wani rikici ya bai domin wa arjulakum ya zo da qira'a biyu sab'iyyatan mutawatiratan wa arjulakum wa arjulikum in muka ce wa arjulakum wannan karatu kamar zai ɗanyi nauyi nauyi kaɗan sai ko ya hakuri ku mai da hankali ga gundarin larabcin da ke cikin ƙur'ani wanda suka san nahawu za su gane zan sassanta bayani insha Allah yadda ba zai yi wahala don nahawu ne la'a. in aka ce wa lakum da Allah ta'ala ce igsilu sai ce wujuhakum kaga na an yi adafi sai aka ce wa lakum wanki kafafu kaga ba mu da matsala to amma aka ce wa lakum ya za aka fi akan me ya za wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku shafa kafa ku shafa kai ku shafa kafa a kaga 'yan shi asasci a to ashe muna da hujja kenan sai mu ce ba ku da hujja saboda me saboda na farko wannan fassara annabi bai yi ta ba babu hujja da ta kai wannan na biyu idan mun dauka annabi yayi ta to ba yadda kuke yi su yan shi a shafa kawa suke ba sa wankewa kwata kwata to Allah tabaraka wa ta'ala yace uh, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in kafarsa tana a fili sai ya wanke in tana cikin safa sai ya yi sai ya shafa ya nuna kenan dukkan kirawoyin guda biyu yi aiki da su da akwai wasu wujuhu na nahau da masu karfi da masu bukatar sanin su sai su duba adwa'ul bayan fi idahi alquran min quran na al-alama tashfiqi Allah ya nasara ba sai mun kawo su anan ba sannan Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fattaharu idan kun kasance cikin janaba fattaharu to ku yi tsarki ku yi ɗahara wani tsarki za a yi idan ana da janaba shi ma alwalan za a yi a in an yi janaba mai za a yi wanka za a yi kaga lokacin da kake fitar da najasar da za ta sa ka yi alwala kana fitar da daɗin abincin da ka ci ne ko abinci shi ko kowane iri daɗinsa an san inda ake samun shi duk jin daɗi an san gabar da ke ji da ke samun wannan jin daɗi abinci kaga misali ai ka san inda kake jin daɗin sa ko turare ka ji kamshin sa ka ji daɗi ta ina an shige ka duk duk abin da zaka ji daɗi da shi an sani amma banda saduwa da iyali shi wannan kowa bai san ta ina daɗi yake ba duk gaba ɗaya ya game cikin ka zaka sai ka ci a haje alwala duk gaba ɗaya yi wanka da ka sai ce haru ku yi wanka gaba daya janaba ke to kaga ita ba ta da rikici annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yadda ake wanka ba gabobi ne ba duk gaba ɗayan jikin ake wankewa sharaɗin wanka ka yi niyya ka samar da ruwa mai tsarki sannan sunna ne ka fara da wanke kai sau uku kafin nan ka wanke kazantar da ke ga jikin ka kai alwala ka fara wanke kai sau uku shikenan ka kwarara ruwa ka wanke sauran jikin kuma sunna ne ka fara da dama kafin haka ashe abin baya da wahala samari kullum cikin tambaya ake wankan janaba abin baya da wahala sauki sauki ne kasan su ne samari sun fi kowa yawan wankan janaba saboda mafarkin safe da wannan dare yau in ma je masallaci su baya dawo kuma gingiri kuma sai ya sake wanka ka je kai aure ka zauna lafiya sai kai mai dalili in kai sati biyu kana ma shikenan zaka rinka ɗaukar lokaci ba baka yi ba wa in kuntum مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا سألت وإن كنتم مرضى إن باكو دلافيا أو على سفر كو كنا متفيا دن غالي بيقولون تفيا با أسامو روان الولا شيكو مرة لافيا ولو بتي روان الولا نباشي مسألة ko dai ga za su kara masa miki ko za su jawo masa ciwo aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisa ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gida al-gha'id kamar yadda Bahaushe ke cewa bayan gida haka Balarabe ke cewa al-gha'id daji saboda Balarabe da bai bayan gida cikin gida ko munin ne yanzu ne daga baya wayewar ta kai nan ko mutanen ƙauye har yanzu suna ganin kazanta ce kai aito da cikin gida abinci ake dafa cikin gida amma wani zubar da shi a can daji to shi ne daji sai Allah ya ba shi wannan sunan wanda ya nuna idan magana ba ta da kyan faɗi yana da kyau a saya a yi kinaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kinaya wanda da ce sai na bakar man man tukanna na malam jami'a kun ga amfani su malam jami'a hadisan da suka zube yara suna kusa sai su kawo namun ta farkon hadisi ne da ke cewa bin nan fa'abudhu bi hani abihi dai wala tukalli farkon hadisin na manta duk wanda ya riƙe al'amarin jahiliya ce fa'abudhu bi hani abihi ce ciji bi hani kaga manzo Allah bai iya faɗin kalmati sai ce wala tukalli karka yi kinaya faɗi karara kaga kenan shi yayi kinaya ana kinaya Allah ta'ala ya ce a au a hadin minkum min al-ghaibi aw lamastumun nisaa ko kuma idan kun yi shafayya da mata kaga nan tunda ba lamastum aka ba kun shafi mata ba kar wani ya ce a'a da zarar ya sumbaci matarsa ake nufi a'a lamastum an yi gogayya da juna wanda ya nuna shi ma dai wata kinaya ce wani abu ya faru ke janaba ta faru kuma cikin haka falam ta jiru ma amma ku samu ruwa ba sai Allah ce fatayammamu sa'idan ba. ku ƙasa mai tsarki yammu yana nufin alƙas ku nufata ku ta ma ƙasa mai tsarki in ba ku samu ruwa ba ku ta ma ƙasa in ji Allah bayan wannan aya ta sauka amma da yasi da umar ibn khattab radiyallahu anhuma ko in ce radiyallahu anhum sai suka yi tafiya sai janaba ta kama su babu ruwa afon eh babu ruwa sayyidina umar ya ce to yanzu ya za a yi amma da ce ga aya ta ce fa tayamma musa idan tayyiba sai ce ya za mu yi ce a ah, wanda kake alwala ka ɗibi ƙasa ka watsa a jikinka ka goga haka da ya zo ga kuka ya turmu za a bisa da ƙasa umar ya ce kai ni ban gane ba wannan bayani da ni dai sai mun taurin manzo Allah gaba ɗaya na fasa sallar sai mun tafi da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga takan hannu sai ce inna ma kana yakfika an taqula bi yadika fil ardi hakada ya buga tafin hannunsa ya buga sai ya shafa fuskarsa shi yasa ka ganin ta'ala sai ce mana biyu bi wujuhikum wa aydikum min bi ila marafiqin don haka malamai da yawa suka ce malikawa sun yi kure da suka ce wurin jama'a sai an da murafiki ina akwai bukatun murafiki faɗi za bayan kun bai inganta ga sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kawai nan ya nuna musu wannan yana cikin da ɗaya. da al'alamatu sa'adi ya kawo cikin tesirin karimin rahman game da wannan aya bilmuna sun ban taɓa faɗin wannan ba cikin karatu sai yau zan faɗi cewa wani ya ɗauke min wannan littafi ɗan watannin baya kuma abin da ya yi shirri ne babba wannan littafi duk tsawon shekaru sha bakwai da na yi wannan ita ce sha takwas ina karanta da tafsirin ƙur'ani ga watan azumi da wannan littafin nake aiki to ba wai littafin ba fa'idodin da nake farautuwa tun zamanin ɗalinta wadda ba mu gushe ba muna yi har yanzu ko da ba a littafin tafsiri ba duk inda na samu wata fa'ida ko a littafin nahu da ita da alaka da aya nan cikin tafsirin nake rubuta isa ɗalibai ilimi suna lura wannan karon daga farkon suratun nisa'i fa'idodin karatu sun rage saboda me saboda yanzu ake farauta su wanda aka farautu da wani ya sace su ina so in tabbata ma kowa ne can zunubin da dauka babba ne kuma ba zai yafe masa amma babbar ya buwa ita ce ya san kashi ya ji wannan gari ya dawo da littafin kuma ba zan masa kuma ya dawo da shi na yafe masa in ma sai da shi ya yi ya faɗi in ninka masa kuɗin sai karɓa min amina to Allah ya sa mu dace eh to kowa ne ne dai ya dawo da littafin na yafi alheri to ga wannan aya kawai fa'ida 61 sa a ka ba wai ba na duba littafin yanzu ina duba shi kuma yana cikin littafin da ma alhamdulillah muka samu yaɗawa yana cikin littafin da muka siyo da yawa muka raba mu malamai a garin mu kuma har yanzu ina jin ba za mu rasa shi ba saboda yawan fa'idodin da ke cikin wannan tafsiri fa'ida 61 da ya kawo ana inda dalibin ilimi zai ɗauko su ba zai amfana sosai ba kaɗan bai ba da wasa ba to a ciki ya kawo wannan magana ta taimama ya ce taimama iyakar kuɗi ake tsayawa to nan ne mai magana sai a ce sun soke mazhaba to inda mun ce a tsaya ga qur'ani da hadisi in mazhaba ta yi ba daidai ba a mata gyara shine suka to ba mu muka fara manya manyan magabata sun tsallake mazhaba sun faɗi hadisi <coughs> kuma sun ce shi addini Allah tabaraka ta'ala sai ya kawo badili na alwala ya ce in babu ruwa a yi taimako albarkacin wa albarkacin nan na aisha to abinda nake cewa shine abin tattaunawa a nan shine ya aka yi wannan aya da take faɗi yadda za a yi alwala sannan ta kawo yadda za a yi taimama ba ta zo ba sai ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can baya ba a alwala gaskiyar magana ita ce ko a lokacin da nana Aisha ta tsaye da mutane babbar damu ita ce babu ruwa don Allah alaihi alwala ya nuna kenan an san alwala kafin wannan lokaci wannan shi yasa wasu malamai suka tattauna cewa ko dai wannan ba ta ce ayatu tayammum daga na Aisha ke fadin ta sauka albarkacin ta ba domin a cikin suratul nisa aya ta 100 eh, aya ta 43 akwai da Allah ta laka ta yayyo ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu mata taqulun wala junuban illa amiri sabilin hatta taghtasilu sai ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaidi aula lamastumun nisa muna nan daidai da wannan ayar falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum sitte minhu anan ko oh nan ne babu min ko ga nisa nan kuma a ma'ida amma kuma imam bukari ya rinjar da wannan dai ita ce ta sauka saboda da aisha da bisa ga wannan kauli sai mu ce kenan alwala asalinta ta tabbata ne da sunna ba da qur'ani daga baya lokacin da za a saukar da taimama sai sai qur'ani ya zo ya karfafa ta tunda tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mi'raji aka bashi sallah kuma bai taba sallah ba da alwala ba da alwala yake ashe kenan tun ayar alwala ba ta sauka ba alwala ta tabbata da sunna sai aya ta zo ta karfafa farille daga ciki ta fade su wallahu a'lam Allah ya ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah ba so yake sa muku kunci ba don haka in ba ku da lafiya ku yi taimama in ku yi tafiya ba ruwa ku yi taimama in ruwa na ba ku matsala ku yi taimama Abin da dai ba a yadda ba shi ne a ɗauke muku sallah ba ta yawa tun da ya kasance duk ibadodin da muke yi duniya ai ku jibrilu aka yi zo ya faɗa manzo Allah ga yadda za mu yi su amma sallah aka ce tashi tahi da kanka ka karɓo to ba zai yi wani a ɗauke masa sallah ba don haka sallah ta bambanta da duk hukuncin kwanciyar addini ita damar kalmar shahada da mai yake ta da zuci zakka wa yake zakka mai kuɗi azumi wa yake azumi mai lafiya ko hajji wa yake yi mai lafiya da kuɗi sallafa wa yake yi kowa da kowa duk halin da kake ciki in ta kai ma iyaka ka rinka sa yatsa kana motsa kana Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar Allah barka ka zauna in ta kama duk cikin bai wanda a paralyze ko ya tsansa motsa aka ce ya kuduta ga zuci gashi ne yana ruku'i gashi ne yana sujuda sami Allahu liman min wa Allahu rabbana wa lakal hamdu attahiyatu lillahi assalamu alaikum ko da bai iya motsa ko ta gaba ta sa abinda dai ba yadda ba dauke maka sallah wane mutum la khaira fi dinin la salata fi addinin da babu sallah bai da amfani ba haka ina ku yan azumi waɗanda ba su zuwa masallaci sai ga azumi ku dawo mu hanya wallahi ko azumi ya wuce ku dawo masallaci ku ci gaba da zuwa sallah babu addini in babu sallah walakin yuridu li yutahhirakum Allah ta'ala ya saukar da hukuncin alwala da hukuncin tayawa ne li yutahhirakum domin yana so ya tsarkake ku kaga nan bai ce li yunazzifakum ba inda matsala ce tana zafa dole sai da ruwa wataƙila ma sai an bi sabulu an ƙara amma nan ba nazafa bane tahara wa taharatu hissiyatun wa ma'anawi ubangiji yana so ku yi wani shiri na gamuwa da shi wal mani ni'matahu alai Allah yana so ya kammala ni'imar sa gare lokacin da yaro yake makaranta wasiƙar wannan sati daban ta wannan sati daban ba ba haka ba wa yake kewa iyayensa baba gari ya kare baba za a yi bizitin baba yi kokari ka taho mama don allah ki ce wance ta zo ta ziyarce ni yana kewar gida duk abin da ake kai masa yana so yana jin daɗi amma menene cikan ni'ima gare shi ya dawo hutu ya faɗo gida ko kuma ranar bizit ta yi a zuwa ya shi wannan gare mu kenan mai halin to tsakaninmu da ubangijinmu babu ni'ima da ta da zamu gamu da shi ranar alkiyama amma a nan duniya akwai cikakken ni'ima ta kullum mu da shi sau biyar mu gana da shi sau nawa to wannan ni'imar ba ta cika sai muna da tsahara za ka sai Allah ce mu yi alwala in ba ta yi mu yi ne mu yi taimama shi ne ce wani tsahirakum wa liyu timma ni'matahu alaikum la'allakum tashkuru Allah yana so cika ni'imar sa gare ku domin ku zan masu godiya to ya za mu yi godiya wa kuro baya ne. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم كتنا يا قوم منين ni'imar da Allah ya gare babu ni'imar da ta kai ya yi mummunai ya samu cikin jerin musulmi bai samu cikin jerin makiyansa ba cikin jerin masoyansa masoyan manzon sai sanya wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih ku tuna karfan alkawarin da yayi yarjejeniya da ku a kansa wathaqa kun ga mufa'ala ce ya yarda mun yarda ya kulla mun kulla ke yasa su malamai ke cewa wannan aya tana nufin alkawarin da muka dauka tun kafin zuwa mu na duniya bai da aka ga rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai suka ce me sami'na sai Allah ya ce to an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin shi yasa anan sai Allah ya ce ku tuna wannan alkawarin in qultum sami'na wa ata'na lokacin da kuka ce ma Allah mun ji mun yi biyayya wattaqullaha ku tsoron Allah inna Allah alimun da zata sudo Allah ya san abin da ke cikin kiraza don haka duwar ka suka boye ma Allah bayani baya kowa saboda ka ji tsoron Allah ko tuna alƙawarin da muka yi da Allah a kullum ku bauta ma Allah yadda Allah yake so ba yadda su zukatan ke so يا أيها الذين آمنوا takunu na lillah ya ku da suka yi imani ku zamo masu cikakkiyar tsayuwa saboda Allah kaga nan kalmar daga qiyam qa'im ba a ce kunu qa'imina ba sai ka ce kunu qawwamina as-sa'im wanda ya azumi sau daya as mai yawan azumi al-qa'im wanda ya yi tsaye alƙawam wanda ya miƙe ƙyam ya yawaita tsayi sai Allah ce to ku tsaya ƙyam cikin al'amarin Allah wato ma'ana kada ku bari iska ya kada da ku kada ku bari wata guguwa wadda ke batar da ku daga hanyar Allah ta batar da ku kawwami da nida ku zama masu istiqama saboda Allah sanne ce shuhada bil qist <coughs> masu yin shaida adalci al qist qasata yaqsitu ya yi adalci ke qasata yaqsitu qusutan yayi zalunci aqsata yuqsitu iqsafan ya kawar da zalunci ya tabbatar da adalci Ke yasa Allah ta alkita wa ammal qasituna fakanu li jahannama haqaba amma muqsituna fa sai ce wallahu yuhibbul muqsitina ka lokacin da kalmar qisqu take zuwa cikin qur'ani ana buƙatan kalle bara ka mai da hankalinka ka gano wanne ne ake nufi nan da aka ce shuhada bil qisq masu shaida da mi da zalunci a'a masu shaida da adalci ke ka duk lokacin da zaka da shaida ka yi shaida da adalci menene adalci ka aje kowane abu inda yake so da yawa mutane ke yin zalunci da sunan son gwada su yi adalci da masoyinka bari ne mu kawo abin yadda zai fi sauƙin gane da yaron gidanka da yaron gidan ka ke husuma ko da kaddi ba sai ka iske yaron gidan ka bai da gaskiya amma kuma bai lace kake na bagudu ina na shi wajen ba sai ka yi hillanci sai ka ɗauki gaskiya kan ba yaron makocin ka wai don ka bari son kai ba ma zalunci ne kake yi so da yawa mutane kan yi zalunci da sunan kokari mai adalci sai su ɗauki alhakin wani su ba wani wannan yana faruwa tsakanin iyali yana faruwa tsakanin talakawa yana faruwa so da yawa abinda adalci shine mazakuta jarumta kai kai fi faɗin cewa ne kai adda gaskiya sawa'un naka ne ko ba naka bane kuma na shi da alƙur'ani ke lokacin da musulmi ba su da gaskiya ce ba ku da gaskiya wasu malamai ma da suka ce wannan ayar ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye banu nadir yahud kwana shida da suka ji tsoro sai suka ce manzo Allah muna roƙonka a alfarma guda muna son mu bar garin nan kowane mu ya bashi abin da yake iya da rakuni mu tafi mu bar magani don Allah ka taimake mu sai su safa suka ce wallahi ba mai da kaka shi sai zai sai Allah ya ce a'a da ya adalci mutanen sun bi sulhu a bari ayi sulhu su ta tafiya ba su cuta muku ba kuma sun bar muku ganima sannan Allah ta'ala ce wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu iyayya da wasu mutane kar ta hana ku yin adalci wannan shine musulunci cewa wani shi nake so wani ba na so kai ya hana ka faɗi gaskiya sawa'un ta shafi wani ko bata shafe shi ba kar abin da ya shafi masoyinka in ya zan ba daidai ba ka ɓoye kar abin da ya shafi maƙiyinka idan ya zan daidai kuma ka ɓoye wannan shi ne abin da ya samu zuwa Allah sanar su mai daraja a idon musu. a labarai ana cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da yake Allah ya dora masa cewa kar ya ci abinci shi kadai sai tare da bako ya taba farauta wani bako ko da ya zuwa a ci abinci sai tare da karbi ne sai ya kyamar ya ci abinci da karbi ne sai ya bashi hakuri ya sallame shi ya tafi shi sai da ya tafi ya zo a guje na neman shi ce dawo ya ce ni ya ce to da na kore ka amma ubangiji na ya sauko yana da aya yana zargina kan cewa na kure kai ce shi ya halitta ka kafirce ni amma bai kasa baka abinci ba ni don bai da kasa baka sai ce to na yi imani da ubangiji da ke zargin masoyi ne akan wajen sai ya musulunta wannan practical in ka bi tarihin musulunci za ka ga da yawa ɗabi'un musulmi na kwarai saddafa ana ɗabi'un na kwarai ba yanzu da musulmi suka zama hoto ba wani bature da yanzu kasashen ƙasashen larabawa yana tsammanin isko musulunci ɗari bisa ɗari sai ce to ni dai na gode Allah saboda na san musulunci kafin in san musulmi da musulmi na fara sani yace da mai musulunta karanta musulunci yayi yaji daɗi sai musulunta can inda babu musulunci yana ta mafarki ya zo ya ga musulunci aikace ko da ya zo sai ga duk bala'in da a can akwai shi na hada ɗari to wani bala'i kake nema washington baka same shi lebanon ba saboda allah wani kuma ku zo lebanon ba ni na zo na gani wani mugun abu kake tsammanin ka gani los angeles ya zan baka same shi al'ahira ni na zo na gani ya kare wata da jidda da riyad manya manyan hedikwatocin saudi arabia babu bala'in da ba a yi lokacin da janar buhari ya sauka mulki ya same mu madina ina da lokacin da aka fito da shi ga wani ya fito da shi ya same mu madina mun hada rahoto na bala'in da 'yan najeriya ke ba mu ce da sauran ƙasa mun sa sauran ƙasashe wanda 'yan najeriya ke yi a ƙasa mai albarka babi babi muka yi babin yanzu babin barayi babin yan luwaɗi babin wallahi haka muka yi shafi shafi da hotuna da komai muka gwada mu jarar buhari lokaci to kaga kenan musulmi lokacin da suke da ɗabi'u na ƙware ɗabi'un sai su kira ga musulunta wani lokaci mu kanmu abinda muke yi bai sa wanda ba mu bai sha'awa da yi maganar mu ya ɗauki mu ɗaya rikici ne ɗan abin da ya rage silalin guda wanda ke haɗa mu shine ganin wata shi ma yanzu an kusa kace shi eh kowa ya bada tasa sanarwa ko an kusa kace zare yana nan masu bi suna bi amma dai an samu matsala to irin waɗannan abubuwa ya kamata mu yi hankali da su musulunci aikace ake son a kane shi ba kawai mai ta furta musulunci mun fi kowa sallah duk duniya ta yarda najeriya ya ko ina sallah a coci ma duk duniya ta yarda ba inda ake zuwa coci kamar najeriya kuma kiristan najeriya duk inda ya ta kasa wajen allah da sai ya na coci take sannan na wadu allah ya ji shi na karanta a wani littafi ina da kuma macin hassan kuka ne ko dai wani dai cikin marubuta na manta ah, yana ba da labarin wata tafiya da abu da ya yi da shi da buba ya sunan shi wannan wannan ministan sa da yake ci arab house michael audu buba sun je alkahira sai ga shirin asabar da daddare sai ce michael ya ce ga gobe lahadi ya ce allah taimake ka gobe lahadi ya ce ka kuma gashi babu coci sai suka bushe da dare ya ce allah taimake ka coci sai mun koma najeriya ya ce karfe goma sai aka kwankwasa ɗakin maki yi aka ce kai ne maki na ce eh, aka ce mai gidanka ya ce mu kai ka coci adalci musulmi kenan da haka suka rika najeriya wancan lokaci ya san a ɗan najeriya duk inda ce yana bukatar yana bukatar coci to ɗan najeriya duk inda yake zai da masallaci in musulmi ne zai da coci in kirista ne zai yi ibada amma kuma duk inda yake kowa ya fi wannan ya haikuwa kowa iya rubuta ciki bisa dukiyar jama'a duk abin da ake ce ma sharri da makirci in baka iya kulla shi ba bai idan Najeriya zai kulla maka Allah ya ji din Aminu Kano aka ce aka ce China sun ci gaba ya ce a samu 'yan Najeriya goma a kai musu a yi musu ministoci a gani so daba mu ciki wuka bai da daɗi amma gaskiya kuma dole a faɗi ta haka muke saboda haka muna da buƙatar gyara mu tashi daga surutu mu koma zuwa ga aiki musuluncin magana kaɗai bai isa casar ta wani ta wani ta ana ta gardama ba shi ne musulunci musulunci mu tsaya mu fahimci ni Allah yake bukata gare mu bi ni Allah yake so mu bari mu bari Allah ta'ala ya ce to kyamar wasu ko kasance sun muku laifi kada ya hana ku yin i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci domin yin adalci shi ya fi kusanta ga jin tsoron Allah kaga ashe akan kusanci tsoron Allah har a kai gare shi akan nisance shi har a gudu shi don haka tsoron Allah kenan mataki mataki ne irin wannan magana Allah tabaraka ta'ala ya yi ta lokacin da yake maganan zai yace ud'uhum li aba'ihim sace huwa aqsatu inda Allah ya fi zama adalci a gurin Allah to yin adalci ya fi zama kusa da tsoron Allah wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah me zai sa ku ji tsoron Allah sani cewa Allah khabirun ne bima ta'malun mai cikakken sani ne ga abin da kuke aikatawa sannan Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara suna da lada babba menene gafara zunuban mu a yafe mana menene lada babba a shigar da mu aljanna wa naza'na ma fi qulubin min ghillin ikhwanin ala sururin mutaqabbil to idan mu shige aljanna shikenan sai a dawo ana tare ai ta duniya an yi kaza an yi kaza ana ana raha ana jin daɗi والذين كفروا وكذبوا بآياتنا waɗanda suka kafirta suka ƙareta ayoyinmu ulaika ashabul jahim su ko waɗannan su ne waɗanda suke ma'abotan wutar jahima su kan sun abokance ta ta abokance su ba su rabuwa da ita ba ta rabuwa da su suna nan tare har abada Allah kai mana kariya dan na suna bukatar ƙarin sharhi amma kasancewar lokaci za mu kwana nan gobe sai mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya zuwa abinda Allah ya ba iko sannan mu rufe wannan karatu ne albarka kuma ayyana ranar da za mu ci gaba da shi bayan azumi in Allah ta'ala ya samu na cikin masu rayuwa muna ƙara tunarwa cewa za mu yi idi insha Allah tabaraka ta'ala za mu yi idi a wannan masallaci karfe 8 na safe ranar da wata ya tabbata idan an gauta gobe la idan an ga gobe litinin talata za mu yi sallah idan ba a gauta ba laraba za mu yi sallah in Allah ya so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه gabanin تبايا akwai kaset شكرا jiya an kawo mana kaset ɗin hukumar da aka yi ta ƙarshe ta ban kwana da ramadan ko kuma jiya to mun samu wata ce cewa an haɗa dukkanin hukumomin aka ci an zubi za a samu cikin ɗaya mai so sai ya samu da ya samu a farko ne cewa Allah ma da ina kan zakar da kai ko yana ce ba kai na uwa na Allah talaka ya ce ka ba in kanin ka ko ka talaka ne sai ka ba shi babu matsala ita wannan zakka annabi sallallahu alaihi ya wajabta ta ne abin nan tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-masakin abinda Allah yake so a wadatar da talakawa a wannan yini ya zaba a bararen da yanzu in ka ga wuce ya bara abinci ranar bisa da saurayi to ina masu cewa ba da shan wanda ka ba shan shera ka hana masa bara ba ka hana mashi ba inda ya sai ka ba da shan to ba da kuɗin su suka kuma ka bada kwano biyu madadin guda don kowa ya sake ta ce kaɗai kushin shi ra gaba talakar da Allah ce ka bashi abinci. Ita ba a kan kamfanonin da ake yi rana zuwa ne yake cewa muna iya jan Wallahi ban sani ba kuma nan za mu dakata وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد المجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد المجيد، اللهم اهدنا فيمن هديت وقاتنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين